Duniya labari abin faɗa. Miliyan ashirin da biyar cas cas cas muna muna na bada aka kai musu duk wani surutu da ka ji na roman baka ne ya kwantar da hankalinka muna aiki duk ba abin da bi aikin ba kudin dai sai da na bada miliyan ashirin da biyar amma alhamdulillah an ka hanga ya Allah wannan jarabawa da ka samu cikinta wani laifi ne muka yi maka ya ubangiji ka samu cikin wannan hali haka a'a mai kul kul kewace ce da Allah ba zai jarabce ki ba ai duk bawa sai Allah ya jarabce shi kuma bawa bai isa Allah ya jarabce shi ya ce ba zai ɗauki jarabta ba dole ne bawa Allah ya jarabce shi kuma ya ɗauki jarabta ba wallahi mai kyau wallahi mara kyau a madazu mun yi waya da lazifi sai gaya mun abinda ake nema cikin ikon Allah Allah ya ba kokari na kokari na samu rabi Duk tsananin wuya tana da ƙarshe zama da 'yan uwantaka. Adunan Allah sa kama yi wa kai. Ban san iya irin godiyar da zan maka ba. Na gode sosai sosai. Allah saka da alkhairi. Allah biya ma bukatunka na alkhairi. Hello? Hai ka ƙanwanka za ka zami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau girkin waye? Girkin ki ne? Hmm? To ba da ke zan yi. Mamana, mamanki ta gaya min kina cikin wani yanayi na damuwa. Me ke faruwa? wani ya bata miki laifi ko an miki laifi dadi salim ne salim to alhamdulillah dama shekaran jiya na gama tunani a kansa kuma nake so a nemo sa ya nemo min iyayensa domin lokaci ya yi da za mu aure da ke a gare shi